Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a kasar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alfa Radio. Ana kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye shiryen mu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. suna na Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu, wacce zan miƙa wa ragamar shirin yanzu. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau. da gobe. sauraron mu mu da warhaka barka mu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe maudu'in mu dai ya danganci matsaloli da ake samu musamman game da matasa mata ko maza a wajen aiki yanayi da shugabannin wajen aiki suke yunkurin fita da su ko kuma yi musu barazana na batun idan ba su amince da su ba ba za su ci gaba da aiki ba ko kuma ba za ka samu wannan aikin ba mun san cewa maza da mata matasa suna fuskantar waɗannan matsaloli musamman waɗanda ka shiga neman aikin yi ko kuma sun fara ma samun wannan aikin yin amma kuma wannan barazanar da manajojin kamfanoni suke yi wa matasa barazana game da samun aiki to ku biyo mu sau da kafa dai ku ji yadda hiran za ta kasance tare da manyan baƙi na da na gayyata a wannan zauren hajiya muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu Maimunatu Sadu barka da mana gode da wannan gayyatan da yake kai ki ji da wannan shimfiɗar da na yi game da ainihin matsaloli da matasa suke samu musamman waɗanda suka gama makaranta kuma suka shiga duniya wajen neman aikin yi amma kuma sai suna fuskantar ire-iren kalubale ga wagabannin kamfanoni ko dai manyan manajoji waɗanda suke tafiyar da wannan wato kamfanonin da cewa sai dai idan waɗannan matasa sun ba su a haɗin kai game game da abin da suke so kafin dai su ba su aiki Eto eh a gaskiya wannan maudu'in da kika ɗauko abu ne mai kyau wanda kuma yake damun wasu wato al'ummanmu domin za ki ga cewa da dama daga cikin 'yan uwanmu ko na ce eh zan ce 'yan uwanmu da suke da damar taimaka ma 'yan uwansu sai kiga cewa a wannan hanyar suke samun dama domin su samu abin da suke so abin da kuma bai cancanta ba za ki ga cewa 'ya ko kuma namiji ne duk dai yana da dai wato takaddunsa na diploma na komai dai na aiki wanda ya kamata amma za ka ga cewa sai an fara masa barazana ko an yi mata barazana da cewa sai kin amince da ni sai an yi mu'amala sai mun yi kaza kafin ki amince haka zalika mazan ma suke fuskantar matsalolin din zaka ga cewa sai an yi amfani da su ta bayan tubura wanda yake shine yanzu yake a waje kafin a ɗauke shi a aiki kasancewa aiki ya wuya kuma rayuwa kamar dai da kowa ya sani samun kuɗi na da wahala zaka ga wasu za su amince da hakan musamman ma yaran mata saboda yanayin rayuwa saboda yanayin rayuwa kasan cewa iyayenka sun biya makaranta shekara tsawon shekara da shekaru domin ka samu aiki daga baya amma za ka ga cewa kana nan kana yawo haura gangara baka da shi yanzu ga dama an gaya maka cewa ga abin da ya kamata sai ki ga wata kawai tun da tana jan kafa har ya kai ga to menene a ciki in ma amince mana in ci gaba ina fita da mai gidan din kawai na ɗan lokaci kaɗan ne za ki ga cewa wannan lokacin shi ma zai ce zai amfani da ita na so ɗaya domin kawai ya ga cewa ta burge sa ya yi amfani da ita so ɗaya amma za ki ga daga baya kuma ya ce to a ce fa abin ya riga ya ji daɗi a hmm. kodayaushe za ce kuma ana bukatanta a kodayaushe yana bukatanta to kin ga anan ne wasu za ki ga ake samun matsaloli wata kuma za ka ga ta biye ita ma a hakan za ta tafi ta riga ta yadda da shi ne ba abin da a kodayaushe kuma zaki ga ana kara mata girma idan ayyuka ne tana samu shiga da fita kuɗaɗe tana da su da dama hakan nan suke amfani da musamman yan uwanmu kanana kannen mu muna dai gaskiya wannan maudu'in da kika dauko abu ne mai kyau naji ji daɗin wannan maudu'i da kuma kika gayyace ni akan wannan maudu'in din ina ji kaman kuma zaki kwace mini magana a baki ko za mu dawo gare ki insha Allah <laughs> malama ah, alhaji ya barista ji dai yanayin da na yi shimfiɗa kuma abu ne wanda ya zamo ruwan dare game duniya a halin yanzu sai idan ka gama yi wa wato 'ya'yanka tarbiyya domin ba za mu cire ko ɗaya a ciki ba tun da ike luwaɗi a yau ya zamo abun da ya zama mun san cewa ana yi ga yara maza haka zalika ga 'ya'ya matan ɗin ka gama yi wa 'ya'yanka tarbiyya ka biya boko sun yi makaranta sun kai inda za su kai saboda ba za mu cire kawai domin muna gani a makaranta makarantar allo muna gani a makarantar boko haka zalika ma muna ganin wa'annan munanan ɗabi'u da halayya da waɗanda muka san cewa ba mamaki idan muka kai yaran mu gare su su ne waɗanda za su ci gaba da tarbiyyar da yaran ko kuma ba wa 'ya'yanmu aiki amma shi muka same su da waɗannan halayya da munanan ɗabi'u wajen lalata kuma tarbiyya da iyaye suka yi To eh, da farko dai assalamu alaikum warahmatullah eh, gidan rediyo na BOA a wannan shiri na yau da gobe babban shiri wanda yake wucewa ko da wani sati. Eh, alal hakika wannan maudu'in da yake wucewa eh, wato wannan matsaloli da suke faruwa a society mu eh, abu ne wanda ya zama ruwan dare gama duniya to amma ni ina daukan abun wato kusan gaba da baya domin duba ga cewar wasu yaran su ma wasu alalacin suke zuwa za ga wasu iyayen din za su ba yara tarbiyya amma ba gurin aiki ake bata su ba a wajen suke ɓaci to kuna shi yasa idan sun je neman aiki ba ma karatu ba za ki ga wasu ba su kai ba su ma yi wani karatun kirki ba hmm. karatun aje a gani ba amma za su je su nemi sana'o'i ko kuma ayyuka na wasu kananan kamfani ko wasu kananan gurare to za ga irin wannan bangarorin ba ma manajojin aiki ba za ki ga an su daga cikin ma ma'aikatan kamfanoni din za su nuna musu cewar ki amince da ni ni zan yi maki hanya zuwa mai gida hmm. ni zan yi maki kaza zan yi maki kaza sai ta amince to mafi akasari za ki samu wasu yan matan wasu dama za ki same su wasu dama dama yan iska ne wasu dama za ki same su idon su a bushe yake dama sun saba bin maza to sai su ga eh, ta je mata ba da kanta a banza ba na tana nan kuma inda eh, take da riba to sai ta amince wata kuma za ki ga ta amince ma eh, wani mataimakin manaja ko wani kaza ko wani manajan kamfani domin me domin ta samu matsayi a waje domin ta samu wato ta rinka wato jiji da kai da daga kafaɗa a wajen aiki saboda tana ga tana tare da mai gida to akwai su irin wa'annan da yawa haka zalika akwai batattun eh, jagororin kamfanoni wanda suke za su kamar yadda kika ce za ga yarinya tana da tarbiyya tana da abubuwa yadda ya kamata ta an yi tarbiyyantar da ita amma duk yadda za a ja hankalinta sai a ja hankalinta ta amince amma wata dama a bacin take zuwa wata dama a lalacin take zuwa ta saba da iskanci to nan kawai ba wata matsala ce a wajenta ba haka zalika kamar yadda kika faɗa kamar bangaren eh, yara ko ko luwaɗi ko wani abu yawanci nan kuma matsafa ne yawanci wanda suka shiga harkan sette ne suke wannan harkan wannan tsafi suke wannan abubuwan ah, mafi akasari za ga yanda shari'u yanda ake yawan eh, shari'u za ki ga yawanci ba za ki ga an kai karan mutum ko ana shari'a da mutum akan cewar wai ya bata yar wane ko kuma yayi kaza yayi kaza to mafi akasari dama yan matan su ma za su zo a bakin din suke zuwa shi yasa yanzu wasu na cewa in za ka auri budurwa wai ba wai don bata taba aure ba ka ce kawai kawai za ka auri mace amma ba wai ka ce wai za ka auri budurwa wanda bata san namiji ba domin yawanci za ki same su a bace suke a mafi akasai zaki ga yan human rights ko unicef wanda suke kokarin mm. kare haƙƙin ƙananan yara mm. to a al'adansu ko a shari'a zaki gani zaki gani wato al'ada wato in aka kai 18 years wato shekara goma sha takwas wai kina da right kina da right ki abin da kika ga dama eh, ko a human right din zaki ga wa'anda suke kare yancin su wai wa'anda ba su cika shekara goma sha takwas ba su ne idan aka yi musu abu su ne wai ake kwato musu haƙƙin su amma right an baka dama wato wai idan ka wuce shekara goma sha takwas to kina da damar da zaki yi abin da kike so to mafi akasari ki ga yan matan ma da suke lalace a wajen din wanda suka zama za ki ga sun haura shekara goma sha takwas ne wasu kuma ki ga kananan yan mata ne abun mamaki babbar antina za ki ga wasu sun tashi sun ga iyayen su na yi ki ga yarinya ta tayi ta ga babanta ma dan iska ne ki ga ta yarinya ta tayi ta ga uwarta ma za ta yi kwalliya za ta yi ado ta tafi ta tafi wajen namiji za ki ga uwa yarinya ta tayi ta ga uwarta ta tafi ta ga wayar uwanta tana fira tana soyayya da wani namiji ko tana fita da wani namiji kuma ta san tana da miji to za ga wata a hakan din za ta tashi to amma za ki ga wa'ansu kuma wanda suka samu tarbiyya gidan iyayensu ainihin a wajen aikin din ne ake bata su me yake kawo nan talauci ne anti talauci ne ya kamata a ce ku iyaye ku idan kuka tarbiyyantar da yarku ko ɗanku in ta yi diploma ta yi ko ta yi karatu ko ya yi karatu a ce ku ne za ku tashi tsaye ku samun ma ku aiki ko yar ku aiki ba wai za ku bar yarinya ta ya mace ta ruga wannan ofishi ta tafi wannan ofishi tana tana deposit dosai tana saka takardu ta tafi can ta tafi can to yanzu idan aka ga inda ta matsu ainihin wato sai ga an yi amfani da wannan daman domin a a samu abun da ake bukata to wannan ma akwai laifin iyaye kwarai da gaske a wannan bangaren dai madalla maimuna abdullahi kin ji dai yadda ainihin yaya barista yake magana magana cewa akwai laifin iyaye ciki kasancewa a maimako yarinya da kanta da kanta ta je tana neman aiki tana sanya takardunta a kamfanoni da dama wanda yake sa ta wato fuskanci ire-iren waɗannan ƙalubalen ya kamata a ce iyaye ne suke yawon neman musu wannan aikin shin kin ga cewa a yanayi da ake tafiya da iyaye su kan za su fita da safe misalin zuwa aiki su dawo wasu lokutan ɗin yaya suna da wannan lokacin da za su nemo wa 'ya'yansu aiki ko dai a'a yau dai domin rayuwa kawai da yanayin rayuwa abu ya dawo ya jagule ya lallace ne lamuran suka zama ka tunda yake ba karo ba karo na farko bane yara suke neman aikin su da kansu wanda ba su taɓa lalacewa a baya ba wanda a yanzu ne zuwa neman aiki ke lalatar da su. To dan uwa yaya barista ya wani magana nan da kaman da kema kika sake mini tambaya a kai game da wato ya kamata iyaye ne za su tafi su je su nema ma yaran su aiki. Hmm. To da zaran ko da iyayen sun je sun nemi aiki to ai a wannan wajen kuma daraktocin ko kuma ita 'yar kanta bayan an samu aiki ai a nan kuma matsala take mm. za ki ga a wannan lokacin din ne wani mai gidan yake gani kai wasu ma za ki ga cewa su shugabannin din mm. a yayin da kike zuwa neman aiki ma ba za a nuna miki cewa ba za ta ba ki ba wani zai ɗauke ki salin alin domin ya san cewa idan ki ka shigo cikin gida mm. zai yi duk abin da zai ya ja hankalinki mm. a kan shi har ya samu abin da yake so don ni na ganin ko da an ba ma yarinya eh, takaddunta da je ta ajiye a kamfanoni domin neman aiki ba zai kawo ta da wato lalacewa da sauransu ba sai lallai iyaye ne za su je su yi yawanci kan ka ga wasu iyaye ne suke tafiya neman musu ayyukansu ba su suke tafiya ba hmm. amma yawanci ma za ki ga a halin da muke tafiya yanzu kan gaskiya wasu iyaye ma ba su san ta wani biro za su fara har su je su ajiye takarda ta za su fara neman yawa wannan aiki ba to kin gani akwai akwai matsala hmm. domin a gaskiya ke dai kawai muna kira da 'yan uwanmu 'ya'ya kanne maza da mata da su mm. rike kansu domin wasu abubuwan din yana zuwa daga su ne ba daga masu gidajen ko kuma shugabannin kamfanoni ba ne mm. wani zaki ga cewa wani dole shi ne wani shi shugaban din wallahi yana da hanyoyin da zai yi duk hanyar da zai yi ya ga cewa ya samu abin da yake so da kinki da kin so sai ya samu wannan abu ya dinga bibiyan ki ya dinga rarrashin ki ya dinga yi miki abubuwan da ke kanki kai idan ko za ki nuna cewa za ki bar wannan gurin din zai ce to ki yi haƙuri zan daina da bayan kwana biyu za a sake dawowa gidan jiya to kun gani wannan abubuwan din yana yawan faruwa a kamfanonin da muke samun labari muna ganin yadda wato yan uwa suke kawo koken su suke maganganu a da dama ke cewa ga abubuwan da yake faruwa muna dai fatan cewa musamman yan uwa mu shugabanni maza da mata su san wato su mayar da hankulan su kwanda yake shugabanni mata su dai ba mu aje yadda suke ci ake ce ko suna bibiyan wato hmm. yan aikin su ko kuma da sauransu amma dai maza su suka fi yin wannan muna kira muna roko da babban murya da su don Allah don annabi su yi haƙuri yan uwansu 'ya'yansu ne duk abin da suka duk abin da kai ma dan wani za a yi manaka za ka ga wani cewa shi fa ya riga ya saba idan har she ya dauki a cikin gurin kamfanin aikin nan zai dauki biyu uku dukkanin su yana amfani da su to wannan kuma ya yaran matan din masu masu san da haka sun san da haka amma su amince da shi shugaba to hakan gaskiya bai yi daidai ba muna fatan dai roƙon Allah Allah ya sanja mana al'amuran mu Bisa to me. to eh, alhaji ya barista wasu suna maganar cewa saboda ainihi su kansu yaran matan akwai ɗabi'u da suke da su misali akwai waɗanda su suke bibiyan jagororin wasu kuma ana koke da su da yanayin tufafin da suke sakawa Eh, babbar anti na faɗa ɗazu na ce wasu 'yan matan dama yan iska ne dama da iskanci su suke zuwa wajen aiki eh, da iskanci su kuma da wayewa da wai wanda ake kira wayewa a idon su a bushe a bude da shi suke zuwa wajen aiki za ga yarinya ta je ofishin mai gida tana rongoda tana kwalisa ta sa kaya matsatsu komai ya fita waje to shi dama kuma sai ya kasance cewar eh, shi ma ga yanda yake sai shiga ta hankalinsa kuma wata za ta yi amfani da wannan ne domin ta samu shiga a wajen iyayen mai gida ta rinka kongo kamar yadda na fara da ta rinka jiji da kai ta rinka nuna muku ko sauran ma'aikata ba ku isa ba ita matar oga ce akwai su da yawa wanda muke gani hakan kai ga suna daga kafaɗa suna jiji da kansu suna nuna a kan mai domin suna nan suna tare da mai gida to kamar yadda na fara da dama a baki suke zuwa wa'ansu din wasu kuma a wajen aikin din ake bata su kullum abin da muke fuskanta kenan a wato irin matsalolin da ake fuskanta za ga wato kamar yadda ce a kotunan mu a shari'un da ke ganin eh, muna wannan za ga yawanci shari'un mu da ake tafiya da su za ga yawanci kanana wato wa'anda ba su kai ATS ba in aka kama mutum ko aka yi wannan to shine za ga ana shari'a da su ana kai kotu ana ta wasu abubuwa a shari'un mu amma za ga in dai aka haura 18 years suka haura 18 to za ga mafi akasari za ga a kotunan ba za ga ana shari'u ana irin wannan shari'un ba to sai yawanci kananan yara to kuma maza masu bin kananan yara wa'anda ba maganan aiki da za ga su kuma wannan akwai tasu manufar daban na wani abu daban kamar masu bin yara maza to ni kam laifi bangare uku na bada akwai laifin iyaye za ki ga iyaye kamar yadda na faɗa mu mun sani za ga wasu tun sai sun samu iyayen su dama in iska ne to su ma sai su tashi da shi to kin ga don kin ga wanda ta ta ga iyayenta na yin abu ai don ta yi ba abun mamaki ba ne wasu kuma za ga sun tashi eh, ba su samu tarbiyya ba ba su samu tarbiyya ba iyayensu sun banzatar da su sun eh, kawai sun dai yan boko ne sun yi boko sun yi karatu sun yi kaza kaza kaza an ba su je su za ga wata aboko ma tana da fiance tana da saurayinta tana da wanda take rayuwa da shi ban eh? yanke maka bantar numfashin ka ba mm. su kayi magana akan cewa wasu suna yi ne saboda yunwa to a maimako ta amince da abu haka duk da cewa tana da takarda mai yasa ba za ta yi ta yi sana'a ba da ta amince da wato ainihi wanda yake jagorantar ta ya wato ya yi abin da bai kamata ya yi. fi har yanzu a waje ɗaya muke kamar yadda na gaya muke na ce muke dama 'yar iska ce. shi yasa ina maimaita wannan magana duk yarinyar da kika ga ta amince da wani mai gidanta wai don ta samu aiki ta a ringa biyan ta albashi dama ir iska ce mafi akasarin su kamar yadda na gaya miki sun haura shekara goma sha takwas ko ashirin mafi akasarin su dama gogaggo ne wasu za ga dama suna da samarin su ma a waje to za ga don ta zo ta ba da kanta wajen mai gidanta mai a wajen aiki ba wani abu ba ne ta ga dama abin ta saba yi ne dama can tana badawa ma a banza balantana a nan inda yake da riba za ta samu matsayi ɗaya eh, shine na faɗa ɗazu to shi yasa za ga wa'ansun ɗin don samun shiga ne wa'ansun ɗin kuma dole ne to amma menene rashin sanin addini ne za ga mafi akasari yan matan mu musulmai za ga yawancin su wanda suke wannan hakan ba san addini ba yawancin su ba su da tarbiyya za ga mafi akasarin su domin mace in tana da tarbiyya ba za ta yadda ta amince da haka ba gunda ta je ta soya kosai ko ta gasa masara ko ta soya ta yi talan banan ko ta sai da kankana a hanya ko ta yi sallar ruwan sanyi da ta zo ta gunda ta aje takarduna ta gargashin filo da ta zo ta ta da kanta ana iskanci da ita ana rayuwa da ita ana yin wasu abubuwa da ita cikin ofisoshi kuma wai don tana samun aiki tana ɗauka albashi wannan ne ina ga ba shi yasa mafi akasa zaki ga suna aikin din ba albarka suna samun kuɗi ba albarka kullum za ki ji suna kuka ba kuɗi ki ga wasu kayan kirki ma ba su da shi za ki ga wasu suturan kirki ma ba su iya sa kansu kuma suna dauka albashi kuma za ga ga sunan wato kullum za ga suna kuka wasu yunwa ma ya ishe su domin ne kuɗin da suke abun da suke ɗaukan ma bashi da albarka shi yasa ba su iya yi eh, amfanan kansu ba ba su iya amfanan kuma iyayensu ba ko wasu dangin su to ni ina gani duka in muna so mu ci gaba da mu ci gaba a al'amarin mu a rayuwar mu mu koma addini mu bar wa'ansu abubuwa mutum ya zo ko ta zo neman aiki wajen ka zaka iya taimaka ka taimaka fi sabila in ba zaka iya ba ka rabu da ita in ta tsaya tana nuna ma wani iskanci ita kanta a bude yake ka rabu da ita domin wa'ansu din dama ta iskanci suke shigowa ofis to muna abdullahi mu kasance da mun kusan kawo karshen wannan shiri mun san cewa a matsayin ki na uwa muna da yara abubuwan da ke wucewa abu ne wanda ba shi da kyau to a wani lokaci ne aka fuskanci cewa ainihi yanayi ta canza ko kuma na ce yanayi ya canza kuma an samu taɓarɓarewar tarbiyya wanda yake kai ga ba iyayen ba ba 'ya'yan ba ba jagororin kamfanin ba kowa yana ina fuskantar wannan kalubale da a yau muke gani cewa lamura sun taɓarɓare kuma ya taɓarɓare wanda yau 'ya'yanmu ba ma iya musan ta wata hanya ne suke bi ko kuma yaya za a yi a nemi wato matsaya ɗaya game da tarbiyyarsu me za ki iya faɗa game da hakan wani jan kunni ne ko shawara za ki ba wa matasa waɗanda a hali yanzu suke ƙoƙarin zuwa neman aiki kuma suna iya su fuskanci ire-iren waɗannan jagororin eh to shawaran da zan ba ma 'yan uwa kanne da 'ya'yan da suke zuwa za su nemi aiki zuwa nan gaba gaskiya abin da nake so da su ya kamata su sa sun. zuciya a gefe hmm. domin duk yana daga kuma da hangen nesa zaka ga cewa idan har kana son zuciyarka kuma kana da son zuciya da kuma ganin abin da bai kamace ka ba faransa suke cewa a kushe lusak sak jakarka karataya inda kasancewa hmm. hannayenka za su iya daga hmm. to amma idan kina hakan nan zaki ga cewa kina tafiya cikin rayuwanki free ba baki da matsala to amma har kika ce wanke ta daura zanin jaka ɗari ni ma ina so na sanya sanya buri yawa a cire zancen buri a kai a zuciya to ina ji komai zai tafi lafiya domin a wannan gurin ko da mai gidanki eh, shugaba yayi yana yi miki wato barazanan duniya wallahi zaki ki amincewa da shi zaki ki amince kin gara ce ki koma gida ki je ki zauna amma idan har kika ce ai haba in ya ce zan zai ban jaka ɗari so ɗaya ne ai zai ban jaka ɗari zai mini kaza ko kuma zai ƙara mini matsayi matsayi Allah ne yake bayarwa ba mutum ba sai dai mutum ya sanajiya amma ba dai mutum da yake baka ba hmm. Allah da shi yake bayarwa to amma har muka ce za mu cire waɗannan azukatar mu wallahi za samu canji za samu ci gaba da kuma wato kwanciyar hankali a cikin al'ummar mu na Hausawa da Hausa Fulani masha Allah ya barista shawara to shawara a matsayin mu kullum da muke harkan jarida ko kuma muke bincike ta fannin abun da ya shafi bangaren shari'u Eh, shawaran da zan bada ya kamata a ce kowa ya kiyaye kanshi eh, ba wanda zai kiyaye ka sai ka fara kiyayen kanka tukun Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka eh, mafi akasari zaki samu an su ne suke jefa kansu a cikin matsala kuma gaskiya akwai sakacin iyaye kwarai da gaske za ga ya tana saka riga dubu ashirin dubu goma dubu hamsin dubu kaza za ki ga mata suna rike da iphone suna rike da manyan telefon za ki ga suna rike da manyan wayoyi wanda su kansu iyayen sun san kayan da take dinkawa guda daya wani bai kai ma albashi wani wani albashin ta ma bai kai sai a mata ba da su telefon masu tsada amma iyaye ba sa magana iyaye ba sa duba yarinya ina ta samu wannan yarinya za ta fita daga gida lokacin da ta ga dama za ta dawo lokacin da ta ga dama wannan dole ne ya mace ta lalace musamman a wannan zamani yanzu ki bar ma shugabanni masu aiki matasa a waje ba ta yan mata suke kai kullum muna muna gani wannan a shari'u a kotunan mu za ki ga suna bata yan mata a waje to shi yasa yawanci za ki ga yan matan yanzu kana yawanci yan mata sun lalace yawanci yanzu za zaka aure budura kana taka eh, shakoshin buduran ce ko sauran wasu zaka dauka to a gaskiya a gaskiya ni shawarar zan ba da iyaye sun amana ce Allah ya ba su na yara eh, daidai lokacin da Allah ya baka ya budurwa hankalinka ba zai taba kwanta ba in ba ka ga ka shigar da ita eh, ɗakin mijinta ba kuma ta koma ƙarƙashin kulawan mijinta to ya zama dole iyaye su mai da hankali su kula ya yaushe za ta fita yaushe za ta dawo a saka mata kyamirori a saka mata cid wanda eh ba matsawa ba ne dole ne a kula da ita har a kasance cewar an aurar da ita. Godiya ga masu sauraron mu baki ɗaya kun ji yadda dai hiran ta kasance tare da manyan baki na. To sai wani mako dai idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da wani sabon batu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. masu sauraro kafin mu karkara shirin bar mu leka bangaren kwalama. Assalamu alaikum suna na Sadiya Tukur wacce aka fi sani da these delicacies. yi shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ta ƙara so ki shan wani um, flavor din shayi ba. na ni ina da son shayi so na shiga na I went out of my way in samu abubuwan da zan haɗa ya bani wani different different abu different taste um, shayi. Shi shayin na abubuwa guda uku ne zuwa hudu zaki bukata. bawon abarba sai bawon lemu shi bawon lemu nake magana wannan green din nan ba shi ban da fara hmm. shi green din zaki iya sa greta ne ki dan kankare shi kuma zaki zuwa wurin masu lemu shi masu masu sai da um, kayan fruit din nan in nan wanda suke barewa din nan has da um, shi je kwashi ma zaki ya shi zaki amfani da shi sai ki samu cardamom ɗinki. ki shi man ana ce mishi habbohan mm. a ah, ban san ko bai hausa bai ake ce mishi amma dai habbohan na ke gan shi kanana ne haka ana yawanci abincin larabawa. Mm. suna sawa shi man din sai kuma ke samu shi ruwan lemu ki sa mishi ko dan um, lemun tsami haka to iyakacin abin da kike bukata kenan su duk wannan ah, da bawa abarban da bawon lemu din da habbohan din duka zaki sa shi a cikin tukunya ne ki sa mishi ruwa ki daura shi a wuta sai ki tafasa shi shi bawon abarban kawai ma zaƙin shi zaki ba sai kin sa suga ba hmm. in kika amfani kika yi waɗannan ba sai kin sa mishi suga ba in kika yi tafasu sai ki sauke ki tace amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasuwa ki dan bar shi dan yi kamar a ce minti biyar saboda duka flavors din za su fito hmm. sai ki zo ki in kina son shi tafashashe ne sai ki kara mai da shi wuta in kuma kina son shi a ya dan huce din sai ki tace shi ki dan kara mishi wannan lemon ruwan lemon din nan shikenan kin yi ti din a gaida malama sadiya ta masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau a madadin wakiliyar tamu maimunatu sadu da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc yau ta za su